Yanzu haka, Amurka na da adadin sansanin jirage mara matuƙa guda hudu a yankin yammacin Afirka waɗanda ta girke saboda yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Uku daga cikinsu kuma na jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da Chadi waɗanda suka mai da hankali kan mayakan Boko Haram da ke ta tada ƙayar baya a Najeriya. Sabon sansanin da aka buɗe kuwa yana ƙasar Kamaru ne wacce ke makwabtaka da Najeriya. A cewar tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell, A baya, Najeriya ba ta yi amfani da ayyukan tattara bayanan sirri da Amurka ta sama mata ba. Akwai tun da aka yi wa Najeriya a lokacin da aka sace 'yan matan Chibok. An kuma tura ƙwararru daga ƙasar Amurka. Amma hakan bai sa an kai ga cin nasara ba. Sai dai a yanda Boko Haram ta ci takura daga dakarun haɗin gwiwa da aka kafa a 'yan makonnin da suka gabata Ƙungiyar ta zafafa kai hare-hare na ƙunar bakin wake. inda takan tura ƙananan yara mata zuwa masallatai da kasuwanni domin ta tada bam a arewacin Najeriya. Amma Robert Martin da ke rubuta wata mujalla da ke sharhi akan harkar tsaro mai suna Jens Defense Weekly wacce ake bugawa a duk mako ya ce jirage mara matuƙa da ke shawagi a sararin samaniyar Kamaru da Najeriya za su taimaka. A arewacin ƙasar ana samun ƙarancin labarai da ke fitowa Hakan yasa Campbell ya ce sojojin Najeriya a lokuta da dama ke ikirarin samun nasara. Our sources of information are extremely limited. Hanyoyin samun labarin ba su da yawa, ba kuma a barin 'yan jaridu su je ina Hakan ya sa ba mu da madogara, illa abinda da yi suka ce mana. Uh, Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin kawo ƙarshen ƙungiyar ta Boko Haram, sai dai Martin yana ganin har yanzu ana jan kafa a yakin. a lot of the work has been about preparing the ground for a concerted military campaign. An daɗe ana shirye-shiryen tunkarar mayakan, amma shugaba Buhari ya taka rawar gani da ya ciyar da yakin da ake yi da mayakan gaba, amma kuma duk da kuɗaɗen da ake sakawa, akwai alamun jan kafa a lamarin. Shugaba Buhari ya saka wa'adin watan Disamba domin kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar. Kamata ya yi a ce mun ga ƙarin hare-hare ta yadda za a kawo ƙarshen Boko Haram ta yadda za ta zamantu ba da tasiri. where no longer a serious Bisa ga dukkan alamu, wasu da dama na ganin zai yi wuya a cin ma'adin watan Disamba da aka ɗibarwa dakarin a matsayin lokacin da za a kawo ƙarshen ƙungiyar ta Boko Haram.